bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ci gaba da karatunmu na al'adabul mufrad na al'imamul bukhari rahimahullahu ta'ala za mu tashi babi na wanne ne na nawa ne da 67 ko? babu yubda'ul kabiru bil kalam wa su'al za mu tashi babi na 165 hadisi mai lamba ta 359 babu yubda'ul kabiru bil kalami wa su'ali babin da ya ce za a fara wa babba da magana kuma za a fara wa babba da tambaya idan an tambaye ku to babban ku ya kamata ya ba da amsa sannan kuma in za a yi magana babbanku ne ya kamata ya fara magana wannan tarbiyya ce ta addinin musulunci da kuma ƙwarewa wajen tsarawa mutane ladabi da kuma sanin ya kamata shi girma girma ne inda ba na girman kai ko na girman gyambo ba inda aka ce na yana da girma to in ba girman kai ko girman gyambo ba to girma ne da ya kamata a yi la'akari da shi mun ce akwai girma na annabta da manzanci wanda Allah yake keɓance annabawa da shi annabi dubu ɗari da ashirin da hudu manzo ɗari uku da sha uku wanda ƙur'ani ya ambata ashirin da biyar ulil azumi aka faɗi guda biyar aka ware annabi ibrahim da annabi muhammadu sallallahu alaihi aka ƙara musu da hulla aka keɓance manzon Allah da muƙaman mahmuda asa an yaba a saka rabbuka maƙaman mahamuda yace kujera ɗaya ce tak kuma ba wanda ya cancance ta sai wani bawa daga cikin bayin Allah ina fata na zamani ne duk wanda ya ji an kira sallah ya ce Allahumma rabba hazihi da'awati tamma wassalatil qa'ima ati muhammadan nilwasila wal fadila wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa atta yace hallat lahu shafa'ati yawmal qiyamah ceto na ya tabbata a kan wanda yake karanta wannan bayan ya ji kiran sallah ranar alkiyama da haka wannan addu'a da muke Allah ya ba manzon Allah muƙamin ya riga ya bashi to amma dan annabi ya shigar da mu cikin masu samun lada da cin moriyar abin ya sa aka ce mu roƙawa annabi wannan saboda Allah ta'ala ya sa kalman asa wanda asa ɗin a nan tana nufin tabbas Allah zai ba shi. kama sai ce wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yaba athaka rabbuka maqaman mahmuda to saboda haka Allah ya samu cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kasa ceton nasa kashi biyar wanda shine mataki na farko na al mahmud ceto na farko shine a shafa'atul kubra wanda ya zo a hadisin bukhari abu zai rikice Allah zai yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba ko ba zai ƙara yin fushi irinsa ba don haka jama'a kowa ya tashi ba mai wando ba mai riga ba mai takalmi ba mai kaciya babu inuwa babu ruwa babu kuma inda za a ana tsaye wani ya yi gumi guminsa ya zo masa iya gwiwa wani iya cibiya wani ya zo masa iya mama wani ya zo masa iya wuya wani ya masa linzami wato rabin bakinsa na ƙasa yana cikin gumi saman kuma baya cikin gumi yana shan ruwa kenan gumi rana za ta zo kamar mil ɗaya sai jama'a su ce to a tunkara annabi adam mana a je a yi mataki a yi makirari ya ce a'a an ce kan na ci bishiya na ci ku tafi wajen annabi ibrahim shi ma na ibrahim ya ce a'a akwai abin da ya faru ku tafi wajen annabi musa shi ma ce akwai abin da ya faru ku tafi wajen annabi isa annabi isa ya ce ko ku tafi wajen annabi muhammadu makaman mahmudan kenan matakin farko Sadaka annabi ya ce Allah zai kimsa samun wani irin yabo da girmamawa da kirari da zan masa da jinjina ni kaina wasu abubuwan sai a lokacin za a kin samun su sai in taho ina yaban Allah ina yabansa ina yabansa ce da naje sai in faɗi in sujada sai Allah ya ce irfa ra'asaka wasal tu'ta washfa tushaffa Allah zai ce ɗago kanka tambayi a baka nemi ceto a baka ceto shine Allah sai yadda ma a hisabi to sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi kafin a fara bincike akwai mutum dubu saba'in da za su wuce wata ruwayan ma dubu saba'in sau saba'in ko dubu saba'in sau dubu saba'in idan dubu saba'in ne dama sananne ne dubu saba'in miliyan ɗaya ba ɗari uku in kuma dubu saba'in ne sau saba'in ya zama miliyan hudu da dubu ɗari tara idan dubu saba'in ne sau dubu saba'in ya zama biliyan hudu da miliyan ɗari tara wanda za su shiga aljanna bila hisabin wala an tantance tauhidinsu da sunnarsu da aƙidarsu sun samu garanti amma ɗin yana wajen Allah shi kuma zai ba manzon Allah kawai kiran suna za <laughs> amin Allah sa da a ciki shi sa wani sahabi tun kafin a fara lis ɗin ya ce ya rasulallah ina so a sani ciki roƙa min Allah ya sa ni ciki ku duba ta hikima roƙa min bai ce annabi sani ciki ba sai ce roƙa min Allah ya sa ni ciki saboda listin din yana hannun Allah sai manzo Allah ce kana ciki so ni ma ce ya rasulullah gani ce a'a sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga ka malamai suka ce hikima a nan sun ba da ma'ana hudu suka ce na farko shi ukasha ya roƙa kuma annabi ya amsa mar to na biyu da an bashi sai na uku sai na hudu to kaga su suna da kujera na su sahabbai ne radiyallahu anhu. kuma yan kujerun da za a rage mana a baya in aka rabe musu a can kaga akwai <laughs> na biyu suka ce wannan mutumin da shi ya tambaya din wato ana zargin ko munafiki ne ma ka kada wanda bai cancanta ba ya shiga na uku aka ce dama ya riga ya gabata a cikin wato waɗanda Allah ya sa ɗin okashatu yana ciki shi sa kawai gaya masa aka yi da ya roƙa to dama Allah ya kaddara yana ciki sai aka sanar da annabi yana ciki kawai a gaya masa kuma suka ce a'a saboda akwai aƙida da aka faɗa a ciki da aiki in aka buɗe abin nan sai abin ya zama gado kuma a yi ta kwakwashewa shi sa aka toshe kafar da cewa ai to shine sahabbai bayan annabi ya shiga gida sai aka shiga tattaunawa su waye wani suka ce mu ne mana wasu ka ce a'a irin ƴaƴan da aka haifa a musulunci ne wanda ba su taɓa ma shirka ba su kamatu ba shirkan ma ba su santa ba don haka ne kaga ai da yawa an shiga to wasu ka ce a'a ana ta tattauna shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yace humul lazina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatadayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna kun ga tauhidi ne kawai duk waɗannan abin da aka faɗa cikin babin tauhidi suke duk suna da babi a cikin kitabun tauhidi babu taɗayyur babu ruƙa babu tawakkul da kuma babu me la yaktauna shi ma na cin babin tauhidi mutum idan yana da rauni a ji a yi masa sakiya aka ce ba sa sakiya ba sa nema a yi musu sakiya ba sa nema a yi musu tawaida ba ko ba sa canfi sannan ga Allah kaɗai suka dogara to daga cin siffofin waɗanda za su shiga cikin wannan listin kenan <laughs> to kaga abin da sa'a da kuma dace ko akwai sa'a da kuma dace Allah ya sa da mu a ciki to kun ga wannan sai a ce su shige aljanna ba za a duba aikinsu ba ya an gama an gama lissafi an gama tantance su kowace aljanna kai za su tafi kamar yadda wasu sun zo su kuma kawai wuta za su tafi an gama tantance su ‘yan wuta ne wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba ma za a sa musu sikelin ba tunda sikeli yana buƙatan abu biyu wanda za a sa anan da wanda za a sa anan to in ya zama aiki ɗaya gare ka duk lada ne ɗari bisa ɗari ba alhaki ko duk alhaki ne ɗari bisa ɗari ba lada to da me za a auna dama ana so a auna abu biyu ne a ga wanda ya farin jaye Da haka mutum biyu ba za su hau sikeli ba wanda aikinsa lada ne ɗari bisa ɗari wanda aikinsa alhaki ne ɗari bisa ɗari waɗannan an gama da su to sai wanda in an ɗora aikinsa a sikeli ladan ya rinjaye alhaki lada ya rinjaye alhaki kaga yana da lada mai rinjaye akwai alhakin amma lada mai rinjaye wani kuma ga ladan ga alhaki sai alhakin ya rinjaye ladan shi kuma ya zamo mai alhaki mai rinjaye yana da aikin ladan amma alhakin ya yi rinjaye wani kuma an ɗora alhakin da ladan sai a samu balance su zo 50-50 ba wanda ya ja wani wannan su ake kira ashabul a'raf kamar yadda Ibn kasir ya fassara cewa wanda duk hasanatuhu wa tuhu istawat aka samu ladansa da alhakinsa ya zo kai ɗaya to wannan shi ake kira ashabul araf wanda za a yi musu katanga dama an ce yana kan katanga ko to akwai katanga tsakanin wuta da aljanna a kan nan za a je su in sun waiwaya nan su ga wuta in sun waiwaya nan su ga aljanna dama malamai suka ce to anan za su yi ta zama tunda ba su da hasana mai rinjaye balle a kai su aljanna ba su da sayya'a mai rinjaye balle a kai su wuta sai aka sama musu inda ya dace shine tsakanin wuta da aljanna 50-50 to amma malamai sun ce a ƙarshe Allah zai cika musu da rahamarsa su wuce aljanna don dai su gaggafa iya inda suke Allah zai cika musu da rahamarsa su wuce aljanna in Allah yana son ka da rahama sai ya sauƙaƙa maka aikin da za ka samu rahamar duwa mutai ta kashe mutum ɗari ba ɗaya ya zo masallaci ya ga wani na bauta ko ya haɗu da wani mai bauta ya nemi fatawa a gurinsa ya ce na kashe mutum casa'in da tara in kana da hankali ko ba ka da karatu mutum ya tsaya gaban ka ya ce na kashe mutum casa'in da tara ai akalla a rabu lafiya ko ba ka da ilimi ka ce a ai kawai ka tafi Allah ya yafe ba kawai don ka kubuta tun da saura ɗaya cike ɗari kuma ga ka kai ne ɗayan a gabansa to amma wannan mutum sai ya ce ai Allah ba zai ma rahama ba to ka ce ma dan ta'adda Allah ba zai masa rahama ba wanda ya kashe rai casa'in da tara ya zo neman fatawa ka ce Allah ba zai ma gafara ba dama kuma saura cikon daya kuma ka ce ba rahama hakan kwa ta faru sai ya cike ɗarin da shi ya murɗe shi ya cike ɗarin ya ji da yana sha'awar tuba ya sake bin malami sai malamin ya ce ma wa zai shiga tsakaninka da da Allah ai ba wanda ya sai shiga tsakanin bawa da Allah ya ce amma na baka shawara ka bar garin domin garin da kake zaune gari ne mai yawan sabo in ma ka zauna ka tuba za ka sake koma ka tafi can wani gari mutanen kirki ne in ka je sai ka saje da su ba ma ka ga ana tsiyawa balle ka koya ya kama hanya sai kuma ajali yayi to wajen tantance ina za a kai shi ga niyya mai kyau ta ya garin ga aiki mummuna da yayi ga kuma ya yi niyya da aka sai mala'ikun azaba suka zo mala'ikun rahama suka zo tunda kowa yana amfani da fayil ɗin da ke hannunsa su masu aikin sabo suka ce tun da yake sabo muke rubutawa su kuma suka ce ai ga niyyar tuba a ƙarshen rayuwarsa sai Allah ya turo wani mala'ikan izo ya samu waɗannan mala'iku guda biyu kowa yana cewa wannan yana kai shi wuta wannan yana kai shi aljanna sai Allah ya ce to ƙisu ku auna tsakanin inda ya fito da inda za shi inda ya fi rinjaye a tafiyarsa a sashi sai aka ga ya mutu a kan tsakiya shi ma shi ma ashabul araf din ne ya mutu a inda in aka auna nan rabi nan rabi sai ya mutu a daidai rabin in ji wata hikima ta Allah ya za ka gane ma ina ka mutu tunda Allah ne ya kashe shi ya kashe shi a rabin don ya fito mana da wata hikima to da aka auna aka ga yayi daidai ana ci ana tattauna ya za a yi sai Allah ya dan matsar da shi gwargwadon shibiri daya sai Allah ya matsar da shi ana sake auna sai aka ga ya dan shiga nan kadan kadan ya dan shiga nan wajen mutanen kirkin sai da aka sai aka rinjaye masu son a kai shi wuta aka ce a yi aljanna da shi shi sa kaga imamun nawawi a salihin salihi da ya kawo wannan a cikin babun tuba domin a nuna maka duk abin da kawa Allah in dai ka tuba ka koma gare shi Allah a shirye yake karbe ka shi fa Allah abu biyar yake so daga gare mu in ya ce a yi so yake a tashi a dinga yi kuma a yi din ya ce gwargwadon iko za a bi bishayin fa minu mastata'tu na biyu Allah yana so in ya ce a bari a bari shi bari abin da aka ce a bari ba shi da yawa shi za aka ce a bar shi gaba daya shi bari ba masa datin a bari ba masa datin kawai ka bashi gaba daya kaka ce to dama la ina shan giya kwalba hudu tun da yanzu na ji wa'azi zan koma kwalba daya ba masa datin a laifi yusa ce iza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastadatu sai ce wa iza nahaitukum an shay'in bai ce fajitanibu mastadatun ba sai ce kawai bu. in an hana ku hannu gaba daya in an ce a yi. to ku yi gwargwadon yadda za ku iya kun ji biyu na uku Allah yana so in ya baka ya ga kana godiya ya baka lafiya ya baka hankali ya baka musulunci ya baka sunna to kai aiki da sunnar kai aiki da lafiyar kai aiki da ilimin kai aiki da kudin kai aiki da fasahar anda zai amfane ka ya taimaki addininka godiya da Allah yake so kenan kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama da aka saukar da aya Allah ya ce li yaghfira laka ma taqaddama min zambika wa mata akhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima sai alwala ya tashi sallah Allahu akbar yayi ta sallah har kafarsa ta kumbura saboda dadewa nana Aisha tace ko me haka Allah ya ce ya yafe ma ya ma gafara ya ji kanka na me kuma zaka tsaya kana ta wahalar da kanka mu muka samu wannan certificate din ai sai bacci ake to jama'a ci gaba da sallah mu Allah ya sa mun haye amma sai ya fi kuma ƙara sallar sai ce afala a abdan shakura ashe shukuru ne in Allah ya baka abu yana son shukuru kuma shaidan babban abin da ya ɗau alkawari ba zai ban mu mu gode ba shi sa kaga mafi yawan mu ba mu da godiya kullum aka baka renawa kake kwanan na aka wani mana rafiya ana neman miliyan goma sha biyu ya samu wani ciwo an je asibitin ƙashi wanda asibitin ƙashin nan uku ake da shi a najeriya babban likitan asibitin shi ya tabbatar cewa ba za a iya wannan aiki a nan ba sai an fita da shi indiya ciwo kai yanzu wannan ciwon da ake neman miliyan goma sha ɗaya kai nan ɓangaren lafiya lau kaga ashe akalla ma yanzu allah baka miliyan goma sha ɗaya a nan you. <laughs> wannan miliyan goma sha ɗayan fa ba riba za a nema ba kawai a ya dawo yadda kake kawai sannan kun ji wani kwanan aka buga a amurka ya samu larura gabansa ya guntule sai da aka biya miliyoyin kuɗi aka je aka za su mutu wasu kan bayar da ɓangaren jikinsu to shine wani ya sadaukar da nasa shine aka ciro na wancan aka yi madda shi aka kashe miliyoyin kuɗi fa aka yi da shi kai ziga naka nan lafiya lau amma aka ce wai ba a yi ma komai ba <laughs> ka gani to in ka dudduba masu ciwuka da tsadar abin da kai kake da shi wani ya rasa akwai na tabbatar wanda yake da wani ciwo yanzu yake da maƙudan kuɗi inda za a taya masa cewa lafiya za ka samu ka dawo garau amma duk abin da ka mallaka ana so ka bayar na tabbatar akwai wanda zai bayar duk abin da ya mallaka don ya dawo garau amma bai da ko sisi to kaga wannan godiya Allah yake so shine abu na uku sannan na hudu in Allah ya jarabce ka so yake ga kaya hakuri shi yasa ma yace ayi bushara ga masu hakuri sannan yace masu hakuri ladan su a wajen Allah ne yake da iyaka amma a wurin mu ba shi da iyaka inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab menene hisab lissafi aka ce Ladan ka ba shi da lissafi ba a ce dubu ba ba a ce ɗari ba ba a ce miliyan ba ba a ce trillion ba aka ce babu lissafi in ba Allah ba yake ba da abu ba lissafi ya ce ladan masu haƙuri ba shi da lissafi ba wanda ya san iyakarsa sai Allah to sannan abu na biyar in kayi laifi ka tuba dama Allah bai ce ba za mu yi laifi ba shi ma ya faɗa alƙur'ani yace wallazina iza fa'lu fahishatan au zalamu anfusahum sai ce zakarullah wanda in sun aikata alfasha ko suka zalunci kawunansu zakarullah to ba za su ci gaba da alfashar alfasha kan alfasha ba domin an ce sabo mataki hudu gare shi na farko akwai khatarat khatarat kan fara jin abin a ranka sha'awar sha'awar saban ita take farawa in ka ga mutum ya yi sabo yana sha'awa ne sha'awar kuma abin da ke kawo ta idan baka danna zuciyarka da ambaton Allah da tuna azabar Allah da tuna rahama Allah da ganin girman Allah da son Allah waɗannan abubuwan guda hudu su suke danna zuciya ta daina tunanin sabo girmama Allah san Allah kwaɗayin rahamar Allah tsoron azabar Allah to idan sha'awar ta zauna to sai hammu yunkurin aikatawa shine mataki na biyu kana neman inda za ka aikata nau'in saɓon da zuciyarka take so ka je ka yi to daga hammu me sai fi ilu idan kai hammu kai niyya sai kuma ka je ka aikata so ɗaya to duk wanda yake wani nau'in saɓo ya tuna wanda ya fara na farko zai ga duk gabansa a hankalinsa a tashe ki in kai na farko za ga duk ka damu duk nau'in saban da kake yanzu wanda ya zame maka jiki ka tuna yin ka na farko za ka ga sai da ka damu to shine fi'ilu to idan wannan damuwar shaidan ya ce ma ba komai hujjar shaidan uku ce na farko ya ce maka inna Allah gafurur rahim ka ci gaba na biyu ya ce maka ai ba kai kaɗai kake ba akwai masu yin wanda suka fi naka <laughs> na uku ya ce maka akwai wasu ayyuka da za ka yi masu lada wanda za su goge wannan su ne duk inda kaga sabo ya tartaru a tsakanin mu hujjojin mu kenan guda uku in ka taɓa mutum sai ce to ni kadai nake laifi wasu ma laifin da suke ka nawa ba ka ji wai tunda ana wanda ya ninka nasa shi ya samu hujja ya nasa shi ma to da an yi wannan mafi muni a laifi takarar me takarar maimaitawa in kai so ɗaya ka ɗan tsorata kai so biyu daga maimaitawa sai sabawa to a nan rigima take sabawa da sabo ya samu gindin zama ka mai da shi cikin tsarin rayuwar kama sai kai kake jin daɗi da haka sai kai abota da masu irin wannan saban kuma rayuwarka ta tafi akan irin wannan saban kuma ka dinga san masu irin wannan saban wataƙila ma har ya zama akwai ƙungiyar masu wannan saban mutum ya shiga to daga nan sai kuma ƙin duk wani abu da zai kawo wannan abin cikas kaga daga nan ƙin malamai da wa'azi yake shigowa saboda ka san lallen ka zo wajen wa'azi za a soki wannan abin da kake to sai mutum ya daina zuwa wa'azi sai ya dinga kyaman malamai sai ya dinga jin haushin su sai ya dinga sha'awar a zagi malamai saboda kasik faɗi irin laifin da yake to shikenan to takara in ya zama ya zama jiki an saba to anan ne Allah yake aiko azaba Allah baya halakar da mutane a saban farko ko dan sun maimaita sai sun saba ya zame musu jiki tun aka aiko annabi sai su faɗa da annabin dalilin faɗa da annabi kenan sabo da sabo da annabi ya zo ya ce ba kyau ba kyau kamar ya ba kyau <laughs> an saba ba kyau sun yaba annabi ya fi kowa kirki duk laraba ba taɓa yin mutumin da ya samu shaidar kirki tun yana matashi ba sai annabi sallallahu alaihi amma daga cewa abu Allah duk abin sai ya juye sai kage rannan muna kirga nau'in kagen da aka wa annabi sai da muka kirga goma sha tara nau'i da kowanne zaman kansa yake kagen sai da aka wa annabi kage goma sha tara mafi muni ma da aka ce masa mahaukaci wanda annabi ya fi kowa hankali fa aka akasin abin da kake kai wai da shi za a jefe ka sai da Allah ya shiga wannan maganar da suka ce ya ayyuhal lazinu zila alaihi zikiru innaka la majnun sai Allah ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun <laughs> ma sa wa ma, ma bi sahibikum min jinna wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi, bi absari wa yaquluna innahu la majnun wa ma sahibukum bi majnun sai sahir in haza illa sihirin yi usar aka ce matsafi ne ka duba girma annabi amma ne ya ce matsafi ne sannan na uku aka ce kahin kahinu sannan aka ce sha'iru sannan aka tabi tabi tabi aka ce kazzab sahirun kazzab aka ce a'anahu alaihi qaumun akharun aka ce asatirul awwali naktatabaha hiya tumla alaihi bukratan wasila gizo giza da koki ne ya gyara shi ya mai da shi littafi aka ce a'anahu alaihi qaumun akharuna wasu ne daga can suke taimaka masa saboda kawai ya ce a abu Allah shikenan akwai wanda ma ya daina kiransa muhammadan ya samu muzammaman muzammaman a baina wa dinahu kalaina wa amrahu a baina har suna waka suna yadawa a garin maka muzammaman a baina wa dinahu kalaina wa amrahu a baina wai tunda an sa sunansa muhammadan abin yabo sai suka sa masa muzammaman abin zargi kawai fadan ya ce abu Allah ba yi a biya shi albashi ba ba caye abin da kuke ci mu ci tare ba kawai ku bauta wa Allah da ya halicce ku ku yi gaskiya ku yi amana ku yi mutunci ku yi tausayi ku girmama matanku da 'ya'yanku ku girmama iyayenku ku bi su ku kyautata musu shikenan fa <laughs> to kaga to saboda haka a nan ne sai Allah ya halakar da mutane tunda ba sa son wa'azi irin sabawa da sabo zaka ga hujja mai sabawa da sabo ita kuma guda ɗaya ce saboda in tsoho ya girma a cikin ya tsufa a cikin sako aka haifi yaro a ciki kaga ya samu gindin zama to in ka zo me zai ce maka inna wajadana aba ana sai ce maka wai babansa ne hujja babana tun da babana ya yi nima sai na yi ko ce eh, alfaina alaihi aba ana mun samu iyayenmu a kai don me za mu saba iyayenmu wai fa rigima su wai ta iyaye ce kai da aka ce ka ba Allah kuma kana kafa hujja da babanka to saboda haka wannan shine abin da ke sa kakka bari ka saba da sabo wanda ba ka san aiwa wa'azi a kansa ko a gaya maka laifinsa shine mafi muni Allah ya tsare mu ya kiyaye mu kun ga waɗannan abu biyar ɗin ko ya kamata ya rike su su ne ake su ne suke gyara alaƙar mutum da Allah in ya ce a yi ka yi daidai gwargwado in ya ce a bari ka bari idan ya baka ka gode in ya hana ka kai haƙuri in ya kayi laifi ka tuba kuma Allah da kansa ya buɗe ƙofar tuba tunda ya san za mu yi ya san zai ce a yin muƙi zai ce a barin muƙi bari to amma baya so mu ci gaba da barin abin da ya hana da kuma ƙin yin abin da ya sa sai ce to wanda shaidan ya ja shi Allah ya ce a yi dubbe ba Allah ya ce a bari bai bari ba to kai ya ci gaba da zama akan kin yin da kin barin tun da ya yi ya a baya kawai yanzu ya ji to ya tuba to wanda kai a bayan duk umarnin da Allah ya sa ka ɗin ka da hannun da ya hana ka kaƙi hannuwan sai ce zo in yafe maka <laughs> kai Allah da rahama yake kuma yasa ya ƙwalla ma kira ya ce ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim ku duba Allah in ya ga dama zai cewa ya ku fasikai ya ku fajirai ya ku kafirai ya ku ku zo in yafe muku amma sai ce ya ibadiya har yau Allah ya jingina su gare shi ya ku bayina asrafu ala anfusin kun cuci kanku wanda suka cuci kawunansu suka yi barna sai ce la taqanatu min rahmatillah kada ku fidda tsammani zan yafe muku sai ƙara ƙarfafa abin ya ce inna Allah ya gafiru zunuba jami'an Fisa sa imamun nau ya ce a matsayinka na malami sai wani ya zo ya same ka ya ce akara makalla ni mugan sako uku nake ina shan giya ina zina ina caca amma gaskiya wa'azinka ya firgita ni sosai amma ba zan iya barin uku lokaci guda ba zaben min ɗaya a ciki in bari zan ci gaba da biyun kuma sai wani lokaci don zuciyata ta sake karkatuwa sai mu zo mu sake tattauna akan ɗaya daga cikin biyun. ita to sahha taubatuhu indal na min zalika zam ba za ka ce a kaga kai da Allah tashi ka ba mutane guri ka ce ma sai ka zaɓa saɓan ma tashi ka ba mutane guri da Allah to in kai malamin sunna ne sosai sai ka ce to ba komai zauna ko kuma ba ni lokaci sai ka je kai nazari a cikin ukun nan shan giya zina caca wanne zan ce bari a ciki ko? kusan an yi ittifaki na ga kowa tsaye a kan giya eh to saboda haka sai a ce to to ni abin da na gani ina ga kaba giya duk nau'in kayan maye kuma giya ne kullu ma askara ƙaliluhu, wa kasiruhu haram da ka kaba wannan tukunna kuma ka biyar da istighfari kuma ka dinga sallah a jam'i saboda abin da na lura duk matashi da kaga ya lalace idan na masa intabiyu sai in ga abin yana da alaka da abu hudu in dai kana abu hudu to irin wannan lalacewa ba za ta zo ta same ka ba na farko biyayya ga iyaye duk wanda ka ganshi ya taɓarɓare to akwai bakin uwa ko bakin uba ko bin a kansa in dai kana kyautata iyayenka suna sa maka albarka to da wuya ka lalace so da haka duk inda ka ga taɓarɓararren mataski za ga akwai bakin uwa da uba na biyu sallah a jam'i kamsu salawata a jam'i wannan shi yake wa mutum tarbiyya da mutum ya fara lalacewa inda yake fara gudu a rayuwarsa shine masallaci kuma ba abin da yake kyama ya ji an kira irin sallah za a zauna a hira awa kaza amma da Allah sai ka neme su ka rasa kowa ya gudu ko ba alwala zai je ba zuwa zai buye sai an yi sallah ya fito to in mutum yana salloli biyar da kaga matashi ya fara zuwa masallaci yana sallah biyar to alama gyaruwa ta zo sannan na uku neman ilimi in ka ga mutum yana zuwa neman ilimi ko na addini yake ko na zamani yake domin ilimi yana cinye wa mutum lokaci mai yawa yakan hana shi dama ya tafi ya je aikata wasu abubuwa sannan na hudu sana'a zaka ko bayi da sana'a ko bayi da sana'a mai karfi to ita ma sana'a ta kan cinye mutum lokacin da ba ma shi da ya je sana'a ya gaji da ya zo bacci zai goban ya tashi ita zai koma so da haka sai kaga wannan sana'a ta cinye masa lokaci to abu hudun nan alhakin iyaye rashin kula da sallah rashin neman ilimi rashin sana'a zaka ga duk inda ka zagaya ka ga lalataccen matashi zaka ga rashin hudun nan ne bakin iyaye rashin sallah a jam'i rashin neman ilimi kuma dama da mutum ya taɓarɓare inda yake fara gudu sai ka ga ban makaranta Wata da aka kawo su matasa kwanan nan ne ma aka kawo su su takwas sa aka yi musu kowa aka yi musu kwalkwabo dukkansu wani ya rubuta wasu abubuwa ni ya yi tudu nan na ce kasa annabi ya ce su ma kattai tudu a gaba kattai kwari so yake ko a batta gaba ɗaya, ko a cire ta gaba ɗaya. to kuma na san kai masoyin annabi ne ya ce eh na ce to gashi ta yi tudu ta yi kwari yanzu ya za a yi annabi ya ce kuma kate tudu kwate kwali ce eh wallahi gaskiya ne malam nace saboda haka ina wanzami saboda haka ai masa kwalkwabo wani kuma ya zano wani abu na ce kaga wani abin da ka zana tsakaninka da Allah kaga babanka da wannan ce a'a kaga limamin ungoku da wannan ce a'a Na ce tsakaninka da wanda ya halicce ka akan wa kaga wannan kai <laughs> ya dariya ce wani ɗanbal ne to kaga matsala ta farko baka koyi da babanka ba baka koyi da limamin unguwarku ba baka koyi da annabu ba saboda ka kai koyi da ɗanbal ɗanbal ɗin na musulmi ne ko ba musulmi ce gaskiya ba musulmi ba ne na ce to yanzu kana ga in muka yi maka aski mun maka adalci ko ka mu kyauta maka ba muka mai da kanka ya koma yadda annabi ya ce an cuce ka da aka ce ka yi abin da annabi ya ce ko an maka daidai sai eh, an yi daidai na ce to ai masa kwarkwabo <laughs> <laughs> ba musu kwalkwabo aka zo aka tara musu na ce to suwa suka karatu ɗaya ma ya gama digirin safa shi kuma rashin sana'a kunga ya shigo da ya gama karatun bai samu sana'a ba sai aka shiga wannan harka su kuma guda biyu daga ciki sun gama secondary school wasu ma ba su gama ba wani ma in su iya e fara bai gama ba na ce to kowa ya gaya min abin da yake so dukkan sai suka ce soja soja soja kowa ya soja yake so na ce to shi kenan kowa je rubuta application ya sa takaddunsa a baya sai mu ga yadda za mu a taimaka muku amma shawara ta yanzu duk wanda ya san ya saba da mahansa ya je ne mu gafara su tukunna la'antar iyaye ta sauka daga kanka shine matakin farko domin duk inda zaka in akwai la'antar uwa ko uba a kanka to akwai matsala da haka kowa ya je in babansa suna da rai ya je ya ba su haƙuri ya ce yana neman afuwa kuma ya ce ni na sa baki a yi masa afuwar na biyu na ce a dinga zuwa sallah kamsu salawat don ya so da koma karatu da wannan da da sana'a wannan shine za mu tattauna ana amma a fara min biyun nan tukunna kowa yanzu ya je ya dinga kamsu salawati a jam'i shine matakin farko sannan je shirya da iyayensa sannan a tattauna raguwan masu sauƙi ne waɗannan suka inda la'anta uwa ta fita so da na ga la'anta uwa a kan wani wato abin da ya uwarsa ni na daɗe ma ban karanta irin wannan ba ya osa abubuwa marasa kyau sosai sai mutum na kawai aka ga yana ramewa yana bushewa yana tsukewa yadda ta kai ya kasa tashi wasu ka dinga ma kanjamau ce ta kama shi wasu ka ce kaza ashe ku face ta uwa tunda Allah ya taimake sai ce a gaya mu muka je ni da wani limami muka samu haifiyarsa muka ɗauko ta muka je gurin ta zauna na ja mata da abubuwa na babba ta haƙuri na ce ki yafe masa ta ce malam ai na ce a'a na sa abin yana da yawa ba sai kin kika ɗauko labarin abin zai ta cinki a rai ta yi shuru ta ce to na yafe masa malam wallahi yana hawaye ta ce na yafe masa malam da ka sa baki malam na yafe masa na ce yanzu a zuciyarki baki rike shi ba kuma kin yi abin nan saboda in mun fita ki dawo da jin wannan abin a rasta ce wallahi malam ai da ka sa baki na yafe masa tun daga haihuwarsa zuwa yau ma na yafe masa na ce to kai wannan shine matakin farko na ce kaga juraiju juraibu fa malami ne wali ne ma kuma sallah yake babarsa ta kira shi bai amsa ba amma jibi bala'in da ya shiga sallah fa ba saƙo ba ba laifi sallah ya ce Allahuma ummi wa salati babarsa ta kira shi ce to wanne zan yi in ma ka bi salsala za ka gashi tauhidi ma yi tunda babarsa ce da sallah sai rinjayar da sallah ya ce ummi wa salati ga sallah ga uwa wanne za a yi in amsa kiran uwata in bar sallah ko in ci gaba da sallah in amsa kiran uwata sai ce kai in ci gaba da sallah ta kawai sai ci gaba da sallah uwar ta jira shi bai gama ba ta tafi ta dawo ta tara daina cikin sallah ta jira shi bai gama ba a na uku sai ta fushi ta ce Allah ka haɗa shi da sharrin karuwa ka nuna masa fuskar karuwai mana uwa ta iya baki kasan wata rana mun taɓa tura wasu dakarunmu suka je suka yi operation suka kamo karuwa wajen guda hamsin an tara su ana sikirinin sai kawai ta nuna ɗaya ta ce kai shekaran jiya ba ɗaki na ka kwana ba wato sai ga dakarar da namu yana gumi ce ni ah, ka manta kun ji wai har ya manta ce ni ki ci duba Allah ki wani gabjejan gaske ne amma nan da nan sai gumi malam ya firgi sai ta ce la kun gan shi da Allah ashe ba jarumi ba ne <laughs> to saboda haka duk jarumta kanan sai an zubar da kai kaga da bakin uwa ya shiga juraidu sai aka yi ta labarinsa a gari mai ibada mai sallah mai kaza sai wannan ta ce zan jarabce shi zan fitine shi kawai ta taho so ta same shi ita, da yake ta zo da sharri sai da ta jira ya gama sallar ta ci kwalliya ta ci ado tana ta kamshi sai ki saurara ta ya fatattake ta sai in ka sauta baka sauta ita ta samu wani mai kiwo a daji ta ba shi kanta ya sadu da ita sai ga ciki ta je tare ni ɗan ta jira yadda ta haihu sai ta ɗauki yaron sai ta fi gaban mai gari ita ce wannan malamin ne ya mata ciki ga kuma ɗan to ai ba a matsaya jin labari ba sai sanduna da gorori <laughs> aka tafi aka ji aka same shi a hasumiya sako munafikin Allah ashe ka zo ka fake ana ashe ai mutane kake ciki sako mene aka ci baka ma sa abin da kai ba za ka yi bayani aka fara jibgar juraiju aka kama shi aka ɗaɗɗaure aka ja shi aka tafi gidan sarki jama'a na bi mai jifa na yi mai duka na yi sai ya hango wannan karuwar da wani tilin karuwai a zaune ya hango su a cikin wannan dukan da ake masu yana hango su kawai sai ya dariya ya girgiza kai ya tuno da bakin ma sai ya ga ga inda abin ya faru ga inda matsalar ta faru ana ƙara sa gidan sarki ce to a ban dama ne magana aka ce sai tashi ya ka a biyu sai ce ina jaririn aka ce gashi sai taba cikin sai ce yaro ga ya musu waye babanka a shan ɗan kautar da karaman ne don ya ci dukan alhakin uwa shi ne kawai abin da ya faru tun daga karama tana nan sai yaro ya buɗe baki ya ce ba kai ne babana ba wani mai kiwo ne a daji sai kuma jama'a ka za ka raba kallon ta aje aka ce aje a sake yi masa tunda an kakkarya waccan rumfar aka ce a je a yi masa ta gwal wani yana a'a a yi masa ta diamond wani yana a'a ya ce a ku mai da ita yadda take ta katako da itace na san abin da ya faru bakin uwa ne yanzu dan Allah in kama malam jireji bakin uwa zai hau kansa ya za a yanzu mutum ya ce zai gama da lafiya da bakin uwa duk wani jihadi za shi fa annabi ya ce ko ma ka sa babanka da babanka dariya da ka bar su suna kuka kuma ka ga da tauhidi da iyaye Allah yake hada su da Allah ya sauko da bani Isra'ila dokoki goma a cikin suratul baqara za iza khazana mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah sai ce me wa bil walidaini ihsana da ya shiga suratul nisa ya saukar da doka goma sai ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana da ya shiga suratul isra ya saukar da dokoki guda goma sha takwas sai ce wa buka rabbuka ta abudu illa iyahu wa da walidayni ihsana da ya shiga suratul an'ami ya saukar da dokoki guda goma ƙul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a sai ce wa da walidayni ihsana ni na gano wannan da an ce min mutum ya lalace wannan sikeli nake fara auna shi sai ce alaka ka da babanka da babanka to kawai na duba kawai zan same ta ma ba ta da kyau ne saboda in mutum ya fara lalacewa waɗanda suke fara shiga damuwa babansa da babasa su suke kuka akan lalacewarsa so da haka za ka gaba abin da zai faranta musu rai irin ya daina wannan abin da yake to so da haka kun ga babba ashe babba ne in dai ba babban kwabo ba ne ko girman kwabo a ce eh, a sisi ya fi shi na Ahmadu bin Isa. قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي سخر عن أبي قسيط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار أنصار الرافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه أو حدثاه حدثا أو حدثاه أن عبد الله بن سحل ومحيصة ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر waɗannan sahabbai guda biyu abdullahi bin sahalin da muhayyisa ta ɗan masa'udin sun je garin khaibara ina ne garin khaibar wani gari ne da yahudawa suka kafa a wajen madina yahudu sun karanta a littafinsu za a aiko manzon Allah kuma za a yi shi za a haife shi a maka kuma zai hijira ya koma wani gari mai yawan dabinai tun shekara 250 kafin haifi manzon Allah suna zaune a gurin suna jiransa da aka tarihin yahudu in ka duba cikin asiratin nabawiya a sahiha ta profesa akramu diya'ul umari ya kacewa sun fi shekara 250 a wannan gurin kafin annabi ya zo a'a tuni an tarwatsa su sai suka kasu kashi-kashi akwai banu ƙuraiza akwai bainu ƙainuka akwai banu nadir akwai kuma yahudu khaibar su yahudu khaibar ɗin ƙabilu ne na yahuda daban-daban sai suka yi gari suka yi masa ganuwa kamar kano ɗin nan suka yi ganuwa suka tare a ciki duk dan zuwan annabi su kuma ausu da Hazraj, asalinsu larabawan yaman ne shi sa manzo Allah ce al-imanu yamani imani dan kasar yaman ne wal hikimatu yamaniya su kuma abin da ya kawo su akwai dam da Allah ya tara musu ruwa suke noman rani da suka saba Allah sai Allah ya karya dam ɗin sai ya mamaye garin da haka duk gonakin sai suka lalace ruwa ya cinye garin to cikin wanda suka yi hijira ausu da hazara sai suka dawo madina su kuma sun shekara kamar ɗari da tamanin kafin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune a Madina to da haka yahudu shine suka zauna a Khaibar annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu daman zuwa Khaibar ba ya yaƙi da yahudu sai a shekara ta bakwai bayan hijira wanda aka je aka fafata aka yi nasara aka kore su to saboda haka su waɗannan sahabbai akwai waɗanda kuma aka bar su suka zauna a garin aka ci gaba da tunda manoma ne da aka ci su da yaƙi sai suka nemi alfarma cewa a ban mana gonakin nan namu wanda kuka ci mu da yaƙi suka zama naku mu dinga nomawa muna biyan haraj kun ji asalin haraj haraj asalinsa a ci mutum da yaƙi a bashi gonarsa a ban masa ya dinga nomawa yana biyan wanda yake mallaki wanda aka ba gona a rabansa shine haraj asalin haraj to sai haka sai suke biyan wannan to da haka duk wanda yake da rabo a garin yakan dan zagaya ya je ya ga me ake ciki to shine suka tafi gurin fatafarraqa fil nakhli sai suka watse suka rarrabu a cikin dabinai faƙutila abdullahi bin sahalin kun ga da mutum biyu ne suka je ko da abdullahi bin sahalin da muhayyasa ta bin mas'udin to sai aka kashe shi aka yi ma kisan gilla asali ana cewa kisan gila sai ba ya ce gilla gila shine a maka kwantan bauna idan mutum ya zo ya tinkare ka gaba da gaba to kital, ya ce kai fito ko mu baraza. amma idan mutum ya yi kwantan bauna ya shiga duhu sai da ka zo za ka wuce sai ya lallaba ya lallaba ya lallaba ya make mutum to kisan gilla kenan shine laraba suna kenansa gila wato an, an saci numfashinka ba a baka ka shirya ba kuma shi kisan gilla a cikinsa babu jarumta kuma wanda aka wa ba a nuna ba jarumi ba ne tunda wanda ya maka kwantan bauna ai baka san da shi ba ya buya da makami kai kuma ka taho baka san me ke faruwa ba to abinda aka ma wannan sahabi kenan faja'a abdullahi bin sahalin abdurrahman bin sahal in kuka kula abdullahi bin sahal aka kashe sai ga abdurrahman bin sahal ya zo ya nuna me kenan tsakaninsu 'yan uwa ne wa satu wa satu ibna mas'udin waɗannan kuma abokai ne su waɗannan 'ya'yan mutum ɗaya ne da huwayyisatu da muhayyisatu 'ya'yan mas'ud ne kun ga dama wanda aka je gurin da shi shine muhayyisatu da kuma abdullah bin sahal to saboda haka shi wannan da shi ya rakiya aka yi abin shi ma sau da ɗan uwansa shi kuma wannan tunda an kashe ɗan uwansa sai ɗaya ɗan uwan ya zo kamar kenan mai kes ɗin shine abdurrahman bin sahal don shi aka kashe wa ɗan uwa fatakallamu fi amri sahibihim sai suka yi magana da manzon Allah game da kashe ɗan uwansu da aka yi suna so manzo Allah ya je ya kafa kwamiti a yi bincike a kan wanda ya ma wannan sahabi kisan gilla fabada abdurrahman wa kana asgar alƙaumi wa ya kamata ya magana abdurrahman tunda shi ne aka kashe wa ɗan uwa shi ne mai haƙƙi amma da ya magana wa kana asgaral qaumi a cikin waɗannan shi ne ƙarami a tawagar da aka taho shi ne ƙarami amma kuma shi ne mai haƙƙi amma shekarunsa ba su kai nasu ba faƙala lahun nabiyu sallallahu alaihi wasallama kabbir kubra sai manzo Allah ya ce babba ya fara magana babba tsaya yi shiru babban ku ne wannan tawagar kenan ko kana da haƙƙi aka kafa wakilai su je su nema ma haƙƙinka in akwai babba to ka bashi shugabanci ka ce an je kai ne babba ka yi magana ko kun ga inda in aka bi tsarin haƙƙi abdurrahman ne ya kamata ya magana don shi aka kashe wa uwa amma tun da akwai babba a tawagar sai manzo Allah ya ce babban ya fara magana qala yahaya liyaliyal kalamal akbara manzo Allah ya ce wanda zai yi magana ya zama babba fatakallamu fi amri sahibihim sai suka yi magana game da wancan sahabi da aka kashe abdullahi bin sahalin faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallama a tastahiquna qatilakum za kuna so ku cancanci jinin ɗan uwanku domin a kona abu da ake kira a shari'a ana kiransa wato lausu Allah ya raba mu da lausu wato shi lausu tsautsayi ne mutum ne aka caka masa wuƙa yana ta birgima ka kuma ka da daga sallah asuba za ka tafi gida sai ka ga mutum yana ta numfashi sai ka zo lafiya lafiya lafiya shikenan ka kama shi haka kama shi nan da za ka yi kana zare masa wuka a cikin nan sai ya karasa sai kuma ga jama'a wannan shi ne lausu ba wanda ya ga ka caka wuka amma ga gawa ga wuka ga ka lausu ke Allah raba mu da lausu tsautsayi akwai wani wata ran na shiga kurkuku wa'azi na tare da wani dan taksi shekararsa goma sha uku a cikin kurkuku lausu ne ya kama shi ma wasu mutane ne suka yi shatarsa ya kai su wani gida suka ce su baƙi ne sun sauka suna neman gidan wani za ka ce ya mata shi daga aiki suka ce a taimaka musu suka yi shata suka ɗauko kuɗi suka bashi ya kai su gida ya ajiye su ya tafiyarsa gida ashe fashi suka zo su wa mutumin nan suka shiga suka yi fashi suka kuma kashe shi sau da aka aka zo ana bincike mutanen unguwa suka ce sun ga wani ɗan taksi ya shigo lungun nan taksi iri kaza iri kaza mai lamba kaza da wasafa ya wanke motarsa ya fito kawai shikenan sai 'yan sanda suka wasu kai arrestin ɗinsa aka je aka yi masa tambayoyi ita shi bai san mutanen nan ba kawai sun yi shattarsa ya ma tashi zai tafi gida suka ce ya kai su to shi ne fatin da aka aje shi a gurin shekararsa goma sha uku to wannan shi ne lausu idan irin wannan ta faru ba shaida ba wanda din aka tara mutane kun ga lokacin da wanda ya caka wuka a'a mu dai mun ga gawa mun gan shi mun ga wuka a hannunsa to sai a ce ya yi rantsuwa hamsin shine kasama wanda za mu bayaninta a gaba kasama ya rantse billahi lazi la ilaha illa ba ni na kashe shi ba sai ya faɗa haka ana kirgawa sai ya yi hamsin sannan sai a yi masa bulala ɗari sai a ɗaurin shekara guda sannan a sake ko kuma su si rantsuwar su za a fara cewa su fara su rantse su hamsin cewa wannan mutumin da aka gani da wuka shi ya kashe musu ɗanwa to idan suka ce su ba za su yi rantsuwa hamsin ba to shi sai ya yi hamsin din ta kubutar da shi tare da bulala ɗari da ɗaurin shekara amma su za su fara hamsin din. in ma akwai magada sai wani ya ce to ni babba ne mu biyar ne duk maza 'ya'yan babanmu da aka gani da wannan so da aka sai dai a raba ta goma goma to sai wani daga ciki ce gaskiya ni ba zan rantse ba sai eh, hudu suka rantse aka samu arba'in sai ɗaya ce shi ba zan rantse ba to ba za a yi kisan kai ba za a kashe wannan ba sai dai a yi diya in aka raba diyan suka ce su sun yafe sai a raba diya in an yi miliyan tamanin to sai a zabge kashi hudu sai shi a wannan a bashi kashi daya ko kuma 'ya'yan hamsin ne sai aka ce to ga babanku wannan ana zargi mai ƙarfi shi ya kashe shi amma ba shaidar da aka ga wuka lokacin da ya caka masa saboda haka za ku yi rantsuwa hamsin sai arba'in da tara suka rantse ɗaya ce ni ba zan rantse ba to ba za a kashe wannan ba sai dai a koma diya ɗaya tak mai haƙƙin jini in bai rantse ba za a yi ba to shi yasa nan sai manzo Allah ya ce atastahiquna qatilakum aw qala sahibukum bi aymanin 50 minkum za ku yi rantsuwa hamsin a kan wanda kuke zargi a zartar masa da hukunci ƙalu ya rasulallah amurin lam na rahu abinda mu gani ba sai mu rantsi ya rasulallah ƙala sai ce to fatibri ukun yahudu bi aimanin hamsina minhum to shikenan in ku ba za ku yi hamsin ba su yahudin da kuke zargi su zo su rantse su hamsin shikenan sun kubuta alu ya rasulallah qaumun kuffarun ya kafiri zai mun rantsuwa in yadda kaga sun ki ko ɗaya daga cikin biyun kenan ku ku rantse su hamsin akan wanda kuke zargi a kashe shi ko kuma su su rantse muku su hamsin da kuke zargi su kubuta suka ce duk su ba za su rantse ba ko ba za su yadda da rantsuwar yahudu ba to sai annabi ya ga kawai abin da ya fi gwamnati ta biya wannan abin ta warware rigiman nan sai annabi ya sa aka ɗauko raƙumi ɗari a baitul mala aka ba su alu ya rasulallah qaumun kuffar fawadahum shine diya shine ma'anan wadahum mina diyati rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya biya diyar dan ya wara rigimar ya biya diya qala sahalun fa adaraktu naqatan min tilkal ibali shi wato ah, sahal ya ce na riski ɗaya daga cikin wannan raƙuma guda ɗari da annabi ya ba da diya fadakhaltu mirbadan ice na shiga wani mashanyar dabino lahum inda suke shanya dabino shine mirbadan inda dabino kun ga aka bashi ɗanyi lalacewa yake to sai su shanya shi ya bushe sannan sai a zuzzuba shi a kwando a ajiye a ita har tsawon lokaci to inda suke shanya dabino ya ce na taba shiga har na ga ɗaya daga cikin wajen ya tabbatar maka an biya diyar raƙumi ɗari ya ce na ga ɗaya ma daga cikin wannan raƙuma guda ɗari da annabi ya biya diya har ma ta taɓa wato shuri na da ƙafa ta harbe ni da ƙafa faraka ni mai rijiliha ta taɓa harbi na da ƙafa ɗaya daga cikin wannan wato tagoyi guda ɗari da aka biya su kun wani hadisi a gurguje darussa ne masu yawa a cikinsa amma babba shine girma a ba mai girma girmansa a girmama babba babba ne na shekaru ko babba ne na ilimi ko babba ne na kuɗi ko waye babba da sauransu yanzu wani abu da ake yi idan ka yi kuɗi to kai girman ka ya faɗi a gidanku yakka da ka haifa sai ya ɗaura mata aure sai dai kaga invitation in ya ga dama kaga ɗan ƙanƙani shi ya taso duk shine ƙarami a gida amma gayyansa suna bin sa da gudu a baya alhaji baka ce barka <laughs> to alhaji ba komai na gode inda ma na ilimi ne sai a ce a girmama ilimi amma kawai dan kankanin cikin su in ya kuɗi to duk habbaban sa ma wani wallahi tsoron sai yake ji in ya kuɗi akwai wanda muka ga mata babarsa da babansa in suna son abu sai sun biyo ta kan matarsa ta roƙa musu sai zo ya ce da Allah ki taimaka mana muna so a yi to ba komai za mu yi magana da shi baba a je gida ba komai zan turo shi ai kun ga a hudu ba da ne ta juma'a na gaya mana wani da sarera suka gaya mana ya ji ya ce a bashi daki zai aje uwarsa ya ce a bashi daki mata yake da su guda biyu shine suka gaya ma gaskiya su sai dai su fita wannan uwar tasa tana damun su ya dauke musu wannan uwar tasa tasa shine ya tafi ya tafi gidan gajiyayyu ya ce a nema masa daki a gyara shi zai aje uwa anan suka ce ai ba a aje uwa anan turai ne suke wannan munan mara lafiya da mawakaci muke ajewa to shine da suka gaya mana muka ce to ya kamata a hudu ba juma'a hudu ba da na ina jin ko sati biyu ko uku ne na yi bayani akan wannan to kaga abin da ya faru abin da muke ji labari a turai ga wani ya zo ya aikata a cikin mu ya kai uwarsa to kana da mata yanzu wai ta ce ba za ta zauna da babarka ba abu ne mai sauki ne yake fita ba za ki zauna da babata ba eto eh ga hanya nan ba ma sai ka ce ka sake ta ba shikenan fita ki je gidanku ki zauna in na samu wani guri da ya dace in aje kike sai in aje ki amma wannan gidan baba ta tafi cancanta ta zauna ba ke ba tunda ba ki zauna tare da ita ba ki fita domin ana canza mata ba a canza uwa to wasu matansu sun fi musu tasiri da ganin girman matansu fiye da iyayensu iyayen ma raɓa-raɓa suke yi sai ka ga mutum ya yi ƙaton gida ya yi ƙaton falo ya cika shi da kayan alatu in ya ce ku je ka gaishe da babarsa sai kaga an tafi can boys kwata can za ka je ka tare da uwarsa a tsugunna a boys kwata mai dan imani imani shine wanda yake ɗauko mai kula da ita to ya za a yi daraja ya duniya za ta yi mutum kyau tun da kaga Allah ya haɗa uwa da tauhidi to ba ba ba karamin girma suke da shi ba tauhidi fa wa abudullahi wala tushriku bi shay'a mai take masa baya wa bil walidaini ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu me take masa baya wa bil walidaini ihsana قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا متاكي مسا بايا وبالوالدين إحسانا أنشكر لي متاكي مسا بايا وبالوالدين والوالدين kun ga ashe ba ƙarama abu bane da haka za mu tsaya nan sai mu tashi babu mallam ya takallamu kabiru halil asgari an ya takallam idan aka je guri babba ya ja daga ya ƙi magana kai ɗan ƙaramin ka iya magana imamul bukhari kenan yanzu za mu tashi allah saka bukhari da alkhairi allah kuma ya ba mu ikon biyayya ga abin da annabi ya ce rahim ina ce ni ne na kasance ina da ƙarancin gashi sai nake zuwa ake ƙara mun yanzu gashi na saba kuma na ji an ce babu kyau ya zan yi to ai ba sabon za ka duba ba haramcin mace ce? ok mace haramcin za a duba wata mata a hadisin bukhari ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallama an sa wa yatta rana aure to kuma sai ta samu da wani ciwo sai ya zazzage gashin kanta su kuma laraba daga cikin abin da suke wasafa mace da kyau gashi saboda haka za ka ga cin waƙoƙin imra'ul qais yana siffanta mace da duhun gashi da girman gashi da yawansa to saboda haka sai ya zama ta zo ta nema annabi sallallahu alaihi wasallama ya bata dama a yi wa wannan matar ƙarin gashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahul wasila wal mustawsila saboda tazwir ne abin duk da ba naka ba in ka sa shi kai tazwir to malaman da suke sharhin wannan hadisi sai suka kasa matsalar hudu suka ce shi gashi iri biyu ne ko iri uku ne akwai gashin ta ita wanda wasu sun samu ciwo kafin ya zube sai su sa almakashi sai su yanke shi daga tunda suna su habbaye ne sai su yanke shi sa ajiye idan ciwon ya warke aka yi magani to ɗan kaɗan ɗin da ya fito sai a ɗauko wannan a wajen kitso sai a dinga haɗawa da shi sai ya koma baya to me wannan an tsine mata na biyu akwai gashin wata wanda na taɓa gani a wani bidiyo a ƙasar bangladesh da india gashin sai da shi ake yi sai mace ta bar gashin ta ta tsawo ta tsawo su kuma Allah ya musu halitta ko maza ma za ku ga wani gemun sa cikin ajihu yake saka shi na ga wani gemun sa ma har ƙasa yake tabawa halittar su haka take in ka ga mutanen Afghanistan mutanen Pakistan mutanen India mutanen kaza Allah ya musu gashi da yawa mazan ma ba matan ba so da haka sai ka ga gemun su yana ta tsawo yana ta tsawo yana ta tsawo to su ma na matan haka yake ta tsawo a baya yana zuba to sai wata taje sai a yi mata kwalkwabo sai a aje gashin sai a sa shi a chemical in aka sa shi a chemical sai kuma a sa shi a leda sai a siyar to na aka samu gwanan mukitsiya in ta ɗauko ta haɗa da wannan sai ta kitse sai ya tashi in ka taɓa za ka ji gashin ne amma asali jona shi aka yi daga nata har ma abu ya kai ba ma sai a yi wa ita wannan mai son a ɗana mutum sai a yi mata kwalkwabo sai a caccaka wani abu kanta sai a dasa shi wannan gashin a dasa shi ya kama ka ji shi ya kama da ƙwarinsa a jiki amma da shi aka yi aka ba shi taki da sauransu ya kama to wannan guda biyun dukansu haramun ne na uku akwai abin da ba gashin mutum ba ne wata dabba ce take da gashi ana samun wasu dabbobi masu kamar irin kasashen da suke da sanyi to saboda wata hikima ta Allah sai ya zama awakinsu su ma gashin sai kaga har ƙasa yake zuba don ya kare su daga wannan sanyin to idan sanyi ya wuce kuma sai gashin ya dame su in aka shiga lokacin zafi to sai a aske musu wannan gashin da shi wannan gashin Allah ya gaya mana alƙur'ani ana cewa ya ce eh, dif'un wa manafi akwai dif'u wato ana mai da shi rigar sanyi wanda za a samu ɗimi da ita wa ash'ariha wa aubariha hmm? to saboda haka muhallin shahidi ash'ariha kaga sha'ar kenan gashi saboda haka sai su to su bayan riguna sai su zo su dora shi akan su ma bakin sai su mai da shi gashin jiki to duk ha'u masu sharhin wannan hadisi suka ce waɗannan abubuwan guda uku duka haramun ne amma in an samu wani abu ba gashi ba fa tunda annabi ya nassanta gashi sai aka samu wani abu ba gashi ba kamar roba ko zare ko ulu wanda mun taso mun ga iyayenmu in za su kitso akwai ma roba kitso ana tura mu siyo roba kitso ana tura mu siyo zaren kitso ba na manta a jikin wani katako da yake haka a naɗe a jikin wani katako shi ga zaren kitso so da aka akan musu kitso da wannan zara kuma akan yi kitso da roba to wannan shi ma haramun ne kamar yadda gashi yake sai fuqawa suka ce tunda annabi ya nassanta gashi shi wannan ba za a ce haramun bane na farko ba gashi bane na biyu ba shi annabi ya nassanta ba so da ka a tsaya akan nassin da annabi ya yi to amma suka ce to an samu wani abu ba gashin dabba bane ba gashin wata mata bane ba gashin ta bane a'a wani abu ne aka kera shi sai ya zama exactly kamar gashi amma asalinsa ba gashin komai bane kamfani ne ya shi wanda da nan muke zuwa fage a ce mu je mu siyo wannan abin a nan akwai wanda ake sai da shi a wasu layuka na na gane shekara 1982 an taba turo ne na sai irin wannan anan 82 eh haka mata suke 1982 mata suna sa shi aka haka sai ka ga gashin su yayi tuli haka da za a ɗau hoto ma akan bayar shi kamar hula ma yake na wancan lokacin hula ne sa shi ake aka kama hula sai kuma ga gashi ya zuba a baya ko mata suka je gidan hoto lokacin su mazan suna sa sakadale da irin wannan wandan mai faɗi a ƙasa na tsofin telolin nan suke kun ga jiya kun ga kun ga saboda haka eh wannan sai ka ga shi ake zuwa ake ɗaukan hoto da sakadale da kuma wannan fantalo su ko mata sai su sa wannan gashin sai ganshi yana wani kyalli to asali wannan ba asalin gashin bane na dabba ba kuma gashin wata ba ne kamfani ɗan kinsway ne da lokacin kinsway nan ake zuwa ana siyo irinsa a kinsu an san kinsway a ko wajen jikin gidan coca-cola ne ko abin na karshen bata to saboda haka wannan shin da shi ba na gashi ba ne shi ma ya shiga ciki ko bai shiga ba to a nan su fuka hau sun yi saɓani wasu ce tun da ya yi kama da gashi ba za a iya bambance shi da gashi ba shi ma hukuncinsu ɗaya da gashi dama ibn taymiya ce duk abin da ya kama da haramun kamar su ɗaya da haramun kawai ka tura shi can duk abin da kamar su ɗaya da halal kawai ka tura shi nan yace saboda Allah ya haramta abubuwa kuma ya ce suna da kamanni ya halatta abubuwa ce suna da kamanni da haka da aka nassanta a zakka a yi wa sha'ir da alkama da dabino da inibi sai duk abin da muke wa zakka a Najeriya zaka ga waɗannan ba su ne arzikinmu ba mafi yawa shinkafa ce da gero da dawa amma annabi sallallahu alaihi ba a kawo ma a tarihinsa ma ya ga shinkafa ba ma tukunna ko dawa balle a tafi dawa masara waye waɗannan babu su kwata-kwata inda annabi ya rayu to kuma amma gashi sun shiga cin abin da ake wa zakka saboda kamanceceniya da waɗanda aka ce a wa zakkar shine alkail wal iqtat wal iddikhar wal mikyal ana aunawa ana mai da shi abinci ana kuma ajiye shi yuddakharu wa yuqtatu wa yuzanu wa yukalu so da waɗannan dalilai guda hudu fukawa suka ce hukuncin su ɗaya to sai suka ce to duk abin da ya kama da gashi hukuncin ɗaya amma in ba kama da gashi to wannan ya halatta sai suka ce to gawa tunda mata uku ne a duniya budurwa da bazawara da mata aure to ita bazawara ta yiwa wanda zai so ta gashi yake so kawai shi sai ganta ta sa a taci mai a cuci maza ta ɗuma shi ɗin sai ce kai gaskiya ina son matar na wallahi saboda gashinta kenan aka je je aka yi zance ko ta fito da shi tuni gashi nan yana ta kallo yana ba sha'awa aka je aka yi aure sai da aka yi aure kawai sai ga ta cire ta yi a jikin kusa kaga wannan zai iya kawo auren matsala haka in budurwa ce wani gashinta ne ya koro shi shi yasa ba bahaushe ya yi kyauta da ya ce ma a cuci maza saboda wasu gashi suke so kuma su mata sun yadda daga cin abin da ke birge maza akwai gashi to saboda haka idan ka aure ta sai ka gaba nata ne to ya za a yi da wannan malamai suka ce a mayan ba da kuɗinka in dan wannan ka aure ta sai a biya ka sadakin ka ka sallame ta iya abin da za a ɗauka a sadaki ka sadu da ita a ɗauki gwargwadon abin da mazahaba suka yanke shi ne dubu takwas da ɗari biyar ka kashe mata miliyan biyu sai a ɗauki dubu takwas da ɗari biyar ragowar sai a mayan ma da kuɗinka saboda ta maka mai ta mata dalisi da ta tazawiri amma suka ce in mata aure ce sai mijin ya nuna yana sha'awa dinga ganin ɗan tudun nan haka a cikin gida ya san dai ba na gaskiya ba ne amma dai yana burge shi don yanzu har rigar nono ma suna irin wannan rigar nono ce amma kuma busa ta ake da roba wata kuma ciko ne a jiki an mata ciko sai ɗaga maman mace shikenan wani kuma abin da yake sha'awa kenan zai sa aure ta kuma ba nata bane akwai abin da ɗin da ake mata wannan sai a buga mata iska sai ta ɗaga maman ko kuma a cikinta an sa ƙarfe an yayi kwana sannan kuma an sa soso babba to sai mutum ya ga ayi wannan tana da mama shikenan shi ko maman yake so dama ba wai tarbiya ko aƙida ko tauhidi ya kai shi ba to sai ya zo sai ga an cire wannan abin an a jikin kusa to ya za a yi to duk waɗannan tazwir ne to shine wani malami ya wallafa littafi wanda na ɗan taɓa ciro wani ɓangare daga jiki na karanta ya ma littafin suna wato tagayiru a ahkamu tagayiru khalqillah fi shari'atul islamiyya wato hukuncin canza halitta Allah ya ka abubuwa sun fi sittin da ake yi wajen canza halitta Allah kun ga gashin idan nan ma akwai na tazwir akwai na asali akwai kuma wanda ake siyarwa cikin idan ma akwai na siyarwa akwai idan mage akwai na zaki akwai na damusa akwai na kura eh sai a zaɓa a cikin ruwa haka ake sai da shi kamar wannan za a gan shi haka a ciki haka kawai za a sa ɗan yatsa sai a ɗauko shi sai a buɗe idan kawai sai a sa shi a ciki sai ga mace idan ta yana sheƙi daga ciki ta cika amma akwai daradaran idanuwa nan kwaɗan kanti ne to shi ma wannan gashin shi ma ana ƙara shi sannan ita ma gira ana mata wani design kuma a kowace ake liƙa wata sitika a kai sannan a kowace ake wa design sannan ana wa mama design ana wa duwawu design ana wa duk abubuwa fuska da wajen plastic surgery ya kawo plastic surgery da ake a tada hanci a tada hanci a goge fuska ta dawo fara a gyara kunne a yi operation ɗin ido a yi na kitse a kwashe kitsen idan mutum cikin yake so ya ciki za a yi kuma cikin kuke yayi ya ɗanyi yi tudu to akwai abin da za a shi kuma ya tudu idan ƙiba ake so akwai shaka fashe shi kuma za a sa sai ta sha sai ta huru sai ganta bulbul nan ku ashe kumburi ne to to shine wannan malamin ya bincike har sai da ya je wani kamfani a amurka wanda ake kira swan shi kamfanin wanke mace yake tsohuwa ya mai da ita kamar yarinya ta hanyar operation za ta kashe kuɗi wannan mafi yawa 'yan boko wanda suka yi kuɗi ba sa mijinsu ya kara aure su suke zuwa a musu wannan har da na gaba za a yi mata operation a gaba a ƙirƙiri nama inda zai mai da ita kamar yatta a yi mata operation a ba ta wasu abubuwa su sha sai gaban ta ya tsuke ya dawo abin nan duk waɗannan suna nan to wanne ne ya halatta a shari'a wanne ne bai halatta ba shi ne malamin ya tattauna waɗannan masail to daga ciki akwai gashi daga gashi ya fara ya sakko har ƙafa duk wani guri da ake iya ƙara wa mutum ko a canza mashi ko a yi masa na ba nasa ba ko a gyara nasan ko a goge nasan tamoji tamojin nan da waye da wani ɗan ido in ya fi mutum ya fara dadewa ka ga idansa yana tara wani yana a nan. ita ma akwai da ake a ta wanda daga cikin alamar gane tsufa ko shekaru yana daga wannan gurin shi ma ana kwashe shi sannan akwai jan kumatu ga fararen mata a nan gurin duk irin kwalliyar da za ta sai ya nuna ja to shi ma akwai yadda ake a cire wannan jan sai ya koma gaba ɗaya iri ɗaya to duk waɗannan abubuwan shi ne ya tattauna daga ciki shi ne muka ɗau gashi to kun ga ashe matsalar <laughs> gashi ba ƙaramin matsala ba ce akwai kuma wanda na ga a sha'ar filfiƙihar islami gashi ya ɗauka ya magana duk inda gashi ke fitowa a jikin mutum da hukuncinsa a musulunci wajen gurare arba'in ne yake yin gashi a jikin mutum to akwai gashin ƙirji akwai gashin da ke gangarowa ya zo ya haɗu da cibiya to wani nasa yakan yi yawa sai ka ga kamar gona kirjinsa to zai iya aske wannan akwai gashi kuma da zai bi jikin mutum gaba ɗaya kamar zaki ya zai da wannan in baya bukata akwai gashin ido akwai gashin gira akwai gashin gefen idan akwai gashin ka akwai gashin hanakarya akwai na abin nan akwai saje akwai na gashin baki akwai na nan akwai na gemu akwai ƙasa gemu akwai na kan wuya akwai kuma na ƙasan haɓa akwai na kuma kan haɓa ɗin sana ko wanda yake gashi a baya nan kafaɗinsa sai su gashi mai yawa akwai gashin cikin kunna akwai na hanci to shi mahukuncin na cire hancin filta ne wasu ce filta ne in kana cire shi to kana cire filta in ƙura ta zo sai ta wuce gaba ɗaya <laughs> wallahi wani abu malamai suna bayani sai ga kama ba shi da amfani amma sai wata ran an yi tambaya sai in ga an yi gurin sai ka ga ashe mutum bai bata lokacinsa ba da ya dau gashin mutum ya je ya shekara biyar yana research har ya kaddama aka bashi digiri na uku akan gashi ya digiri na uku ya zama dokta gashin jikin mutum su gashin gaba su gashin hammata ni a nan ne ma na ji wai gashi yana fito mutum a tafin kafa akwai wani kwari a tafin kafan nan akwai masu yin gashi a nan inda baya taba kasan nan akwai wanda suke yin gashi a nan kuma ka san akwai gashin nan nan da kake gadi gaba ukun nan ko ne tsakanin ta akwai wani gashi da yake fitowa malam menene hukuncin gyale kamar ya gyale ai hijabi aka ce mace ta sa hijabi shek albani ya yi littafi yana daga cikin abinda nake girmama shek muhammad nasir jinin albani allah ji kansa da rahama ban gane mahimmancin da ya ta mahimmanta suturan mata ba da mahimmancin hijabi ga mace sai da wani abu ya taɓa faruwa albani ya yi hijabul mar'atul muslima shi muka fara karantawa ana nan sai fito da jilbabul mar'atul muslima sai fito da littafi na uku abinda aka yi ta tattauna tsakanin malamai an yadda hijabi yana da sharaɗi guda bakwai sharaɗin takwas ɗin shine aka yi rigima akwai duk bakwan an yi ittifaki cewa hijabi ya zama mai kauri ba a son a yi da yadin da yake mai shara-shara alamar yadi mai shara-shara shine wanda za a dinga hango abin da ke ciki za a gane cewa ga diras ɗinta hamma wani ma saboda tsaba shara-sharansa za ka iya cewa diras ɗin matan nan ko siket ɗinta ko riga nonon ta kala kaza ce kaga wannan mugun share-share kenan ba ma shara shara karama ba wannan kuma lesi an fi samun wannan saboda lesi shi gaba ɗaya da ma tsirara ne tunda duk a yage ki duk a yage ki a huje ki na fitsara ne dama shi lesi to saboda haka na biyu shine ya zama ya ya yi faɗi kada ya tsoke jiki domin mace ce aka yi ta kwaba ba ta yi rafin ba musa akwai rafin akwai kawa to yanzu <laughs> hijabin da ake sa rafin ake nan na ɗaya jiki ake yi don wani hijabin fitsarar da ke jikinsa ma ƙara a sa gyalan atamfa da shi saboda duk jikin mace ya fito ga baki ɗaya da shatin ko'ina a jikinta ana gani ya bi jiki ya manne kuma ya nannaɗe ta to kaga na farko ya zama mai kauri na biyu ya zama mai yalwa na uku kuma ya zamo ya rufe jiki gaba ɗaya tun daga sama har ƙasa sannan na hudu kada a sa masa turare don an sa turare zai dinga jan hankali sannan na biyar kar ya zama shi kan kansa kwalliya ne a jikinsa na shida ka zama tufafin shahura a ce a yi da wani yadi mai tsadar da an gani ko mai arhar da an gani za a ce wannan za ka kaza ce sannan kada ya kama da irin shigar da na kafare don kafare ma suna hijabi to kai zama irin nasu to sannan na takwas shine maganar rufe fuska da tafin hannu shi albani ya matsa akan cewa ba wajibi ba ne mace idan ta fito da tafin hannunta da shatin fuskarta babu laifi amma abin da aka fi so ta rufe su suma to kai shek albani ka ba da wannan fatawa an yi rigima da kai sosai a kai su shi shek ibn ba su shek usaimin da sauran manyan malamai su shi ismail ansari da sauransu su sun matsa kan cewa lalle fuska ma al'aura ce sai an rufe ta in mace za ta buɗe fuska ta yi ki ta buɗe gabanta ma in dai za ta buɗe shatin nan to ta buɗe shatin can ma ta tafi a haka wata ran fuska ma ta fi hatsari domin kallon farjin wacce baka ganin fuskarta ba zai dame ka ba kamar fuskarta domin duk hoton da aka yi tsiraici in ba fuska a babu mai shi duk tsiraicin da ba fuska to babu mai shi a duniya wani ya tsirara amma an rufe fuskarsa sai aka ɗauki ƙasa to waye ba abin da ka gani ai to saboda haka suka matsa shi kuma ya ce mustahabbi ne to sai je aikin haji da matarsa sai aka ganta da hijabi da niƙabi sai suka yi man littafi khalafa taqawahu fatawahu taqawahu khalafa fatawahu ka khalafa taqawahu fatawahu wai tsoron Allah ya saba fatawarsa ya ji tsoron Allah ya bi abin da sauran malamai suka bi to shine aka sake fusato shi ya zo sake wallafa wani littafin ar-raddul mufhim alame mai a amma wata shaddada Allah ya ji kamala Abubakar Hussein ina jin ya taɓa yin darasin sa ko ar-raddul mufhim alamanta amma wata shaddada wa alzamal marata wa suna littafi yana da tsawo duk dai akan hijabi to wasu da suka suka yi tafsili tsakanin kaulin albani da kaulin shi ibn baz da shi usaimin masu wajabta rufe fuska da masu cewa a buɗe fuska ya halatta sai suka ce fuska iri uku ce mai munin fuska wajibi ta rufe mai kyawun fuska wajibi ta rufe mai matsakaicin kyau tsakanin muni da kyau an so ta rufe in ta buɗe babu komai suka ce saboda da mutum ya gama inda yake fara kallo a duniya shi shine fuskarta ashe kaga fuska sannan mata sukan kashe fuskar su kuɗi domin fuska ita ce take jan jikin a fuska ake sa jambaki ake sa jagira ake sa koda ake sa kwalli ake sa Eh, abin da mai ake kiransa bari ma hanci ake sa jan baki, ake yin waye ake gugguge haƙori wata fa duk da zafin da shi yake da shi za ta je ta buɗe dadashinta a ɗauki allura a dinga caccakawa yana fitar da jini ana goga mata baƙin kwalli a ciki in aka hau huda jini ya fito ramin sai a tura abin nan wato baki saboda ya disashe ya fita daga ja ya koma baƙi. to idan dashe shi ya koma baki kirin to shi kuma haƙori sai a je a wanke shi ya koma fari to idan mace ta yi murmushi ka hango fararen haƙoranta a tsakanin bakin dashashinta <laughs> to shaɗan sai aikin da zai shi kuma kuma ake zuwa ake ba da kuɗi a yi wushirya wata ta ci haƙoranta sun haɗe ba a kallanta don haka sai ta je a sa inji sai a raba wannan da wannan aya a kankare tsakani sai kaga an samu yan kofa siririya shikenan sai ta dinga dariya ina ki tafi amtsara lu'ulu'an min narjisin fasa kawar dan wa addar alal unnabu bil baraj to sai kaga an shiga wani abu daban to saboda haka kun ga ashe kenan rashin sa hijabi ga mata ya cutar da su ya cutar da kuma akwai wani abubuwa guda uku da akari da su shi kansa hijabi yakan ƙara wa mace security domin akwai wata mata da ta ce dalilin shiga barayi gidansu an je gidan biki ne to tana da wata sarƙa gwal mai tsada to bidiyo ɗin da aka yi a wajen bikin ƙirjinta ya fito da wannan sarƙar to shine da aka je wajen wankin bidiyon a nan barayin suka gani shine suka biyo sai da suka zo gida suka ce ɗauko mana wannan sarƙar ba musu ta ta ɗauko ta ce saboda aka ita ta ga illar rashin sa hijabi ya jawo mata barayi sannan iktisad tattalin arziki ka dugula matan da suke sa hijabi suna da karancin fitinan mutum akan tufafi masu fita ba hijabi sun fi yawan kawo sai an tai musu ɗinki saboda kullum in ta fita da shi so biyu so uku so take ta a ƙara ganinta da wani kalar su da akwai wanda shi kuma zamansa a bakin hanya ƙirga kai kanka namiji ana kirga riga ka balle mace akwai wanda da ya ganka da sabuwar riga ya san wannan baka taɓa sata ba so da diya san riguna ka guda nawa ita aka rama kalla sabon dinki aka haka amma fa yayi kyau ita kai da duk ka san riga ta to Allah ya to a wannan naga sabuwa ce dai. to ka gani to balle mace fa to kaga wannan dai yana ciki dan haka mata su sa hijabi su rufe tsiraicin su shi yafi mutunci ya ingancin wanda yayi sallah da robar fitsari ai larura ce larura ce mutum ya sallah da robar fitsari to so kake ya cire ai ba matsala ko fitsarin ma idan akwai salis me salis fitsari ya ki tsayawa wato Allah ya raba mu cututtuka wato in kana karanta su ko a fuqihu ne wallahi sai ka roki Allah ka gode wa Allah akwai abubuwa guda shida da suke fita a jikin dan adam to ya yakan samu salis din su salis shine su ki tsayawa su fito ba lokacin da kake bukatar su ba na ɗaya tusa Allah ya kiyaye mutum ciwon tusa ana taro fa za ta dinga fita in ta taho ba za ka iya rike ta ba saboda haka sai dai a ga dar tas tas kana ta yi <laughs> to ya zai ya zai sallah mai wannan sannan akwai na kashi ma wanda an kashi ya taho ba maganan wai ya baka minti ɗaya ka isa ban ɗaki babu in ya taho kawai fita zai za ga waɗanda suka samu wannan larurar ana musu irin pampas akwai na manya to akwai famfas suke yawo da shi na uku akwai fitsari akwai mani akwai wadi akwai mazi to wanda aka fi yawan sani na mazi saboda shi ba ciwo ba ne shi ƙarfin sha'awa ne in yau mutum yawa sai ya dinga ɗiga kawai ko ya ji murya yanzu wani yana azumi ce min ice shi yana azumi bala'i yake shiga yace ko kaka ji muryar mace dar a kunnansa sai mazi ya fita yace a wannan ciwo ne ciwo ne wannan ci gaba da azumin ka ciwo ne to waɗannan in mutum ya samu larurar su to kawai abin da zai dinga kawai ya tawadda li kulli salati duk sallar da zaka yi kawai kai alwala ko da kana cikin sallah ka ji bit bir bit bir kawai ka ci gaba asami sami Allahu liman ba ruwanka kada wani ya ce kai aka rama kalla kana ta tusa kana sallah ce ai salis ne to to to salis ne to in ka gane salis din shine larura ce wanda yake da wannan ba matsala to balle kuma wanda ma an fito da fitsarin waje ya ma rabu da jikinsa yana cikin wata roba roba ce dai ba za ka iya ce kamar ya zama ya ɗauki najasa ya ɗauki abin da yake da najasa akwai banci kofin nan yanzu an akwai fitsari a ciki haka to in na ɗauke shi haka na ɗaga shi haka zan iya sallah ko ba zan iya sallah ba nan ne malamai suka yi sabani da bambanci tsakanin in saka ɗan yatsa na a ciki ya taɓa ni da kuma in taɓa abin da ya taba najasa to sun ce idan a ƙasa yake haka sai na ɗora hannuna hakan na sallah to babu komai tunda ban daga shi ban raba shi da ƙasa ba kuma bai taɓa ni ba suka ce wannan ba mula inda suka yi saɓani in ɗaga shi sama in na ɗaga shi sama kamar yanzu ina ɗauke da a'a ba najasa ba ina ɗauke da abin da yake ɗauke da najasa shi da abin da za ku ce ina ɗauke da najasa shine najasa ce a cikin hannuna amma in bata taɓa ni ba to ina ɗauke da abin da yake ɗauke da najasa kamar yaro ne mace ta goya shi sai ya fitsari amma akwai famfas a ciki kaga yaron shine da mai fitsari a jiki ita kuma ta ɗauki wanda yake ɗauke da fitsari to anan babu komai amma fitsarin ya fito ya taɓa ta to yanzu ita ce take ɗauke da najasa ba take ɗauke da wanda yake ɗauke da najasa ba an shiga tsakaninka da najasar to wannan babu komai sallah ba ta ɓaci ba shi ne kuncinsu ɗaya shi ne mai istikhara ma aka batta balle shi mai istikhara ai kaga wata ta ce astahidu haidatan shadidatan saba a sinin ta ce annabi yau shekara ta bakwai an ce ma a tarihinta in za ta sallah sai ta aje kwano sai ta sa shi a tsakaninta in ta yi kabbara tana sallah kafin ta gama sallah kwana ya kusa cika ta wannan matar fatimatu binti qais wata ce ya rasulallah shekara ta bakwai a haka in daina sallah a fa'ada'u salata yace la yace la inna ma zalika irqun wa laysa bi haidatin ce ba haida ne ki ci gaba da sallaki to kaga wannan hukuncin aka ɗaukar wa mai ciwon basar ɗin da shi ma yake zubar da jini wani zaka ga shi ma duk abin da mace take sawa a gabanta don ta tara jini shi yake sa a bayansa dan ya tara jini ya samu larurar jini yana zuba yana da ciwon basir mai tsanani ya juya ya koma jini wani kashin jini ma zaka ga yana yi wato in Allah bai dora ma laura ba kai masa godiya wallahi larurori zaka yi ta ji ko a ilimin fiqihu zaka ji su ko a ilimin likitanci so su ha'u sukan kawo cututtukan ne don su faɗi yadda za a yi ibada da su su ko ha'u sukan su kuma a ɗibba sukan kawo su don su yi bayanin su su faɗi maganin su shi ko faqihi in ka gaina magana ciwo so yake gina hukuncin musulunci akan ciwon yanzu kama askari kana karanta da ya zo babin khiyar na aure ya kawo ciwuka guda goma sha uku da ake samun mace da namiji da su akwai ciwo biyar da ake samun namiji dangane ga al'aurarsa wanda za a iya yin aure shi sa akwai abin da muke kira sirrin aure kawai mace za ka ce ba na son samalan ka ga ga ci ga sha ga tufafi ga gida mai kyau ga mota mai kyau ce malam me na rage mata ce ni fa ba na son sa to akwai wani abu ba ta gamsuwa da shi ne ba za ta iya faɗa ba kai duk zahiri za ka kalla kai taimata faɗa shi sa wanda bai san wannan ba sai takura mace har sa ta a karuwanci bai sani ba da soyayya kuma ki koma je ki zauna tun yana mutumin kirki yana kula da ke ga aƙida ga tauhidi ga sunna ce wani wata muke kaki ja mana abin kunya mutumin kirki irin wannan kice ba kya son sa <laughs> sai ta koma tunda ba ta iya gaya uban ba ba ta iya gaya uwarta ba amma ba ta gamsuwa da shi kuma wannan abin idan ya taso musu yadda ka san hauka haka yake shi yasa za ka ga ai kaso saba'in da biyar na cututtukan da ake cewa aljanu aljanu za ka ga ya fi shafa 'yan mata da zaurawa da ta aure ka ji shiru na ba aljani ba ne kamar irin godiya ce idan jaraba ya ciwo godiya za ka ga har tsinke abin ɗin take yi ta gudu tsinke igiyar take yi to wannan abin ya taso musu idan ba miji to shi ne za ka ga wata taba zama to in tana da mijin da baya iya gamsar da ita a nan to shikenan sai kaga an shiga rigima in kuma iyaye ba su san wannan ba tunda ba za ta iya gaya babanta ba ta iya gaya babanta ba abu ne na kunya malamin ma ba ta iya gaya masa ba sura kai ta ce ni dai ba na so ni ba na so ta ta kuka a ce sai kin koma <laughs> saboda haka akwai bukatar abin malam mutum ne ya saki matarsa saki ɗaya bayan shekaru ya sake ta saki uku malam ya halatta ya mai da ita a matsayin saki biyu ko yaya zai yi suna son komawa tunda ba ta fita daga ba ta fita daga idda ba wato abin da yake so so yake ukun nan gaba daya dunkule ta ta koma daya kaga me ai yanzu hudu ya kamata ya ce ko tunda yayi daya a can yazo yayi uku to sai yake so ukun nan a mulmule ta ta koma daya sai a bashi dama saura daya hmm. wannan mas'ala tana cin mas'aloli da aka ja daga sosai a kanta da fiƙi muke karanta muka zo guri za ku ji a ƙawal biyar ƙarƙashin saki uku a kalma ɗaya wasu ce ukun ne kun ji ɗaya wasu ka ce ba ko ɗaya ma duka ukun ba ko ɗaya tun da dai ba abu Allah da manzansa wajen yin ukun ba bid'a a aka yi don haka an watsar da ka. wasu ka ce a'a tun da shari'a ta zo da ɗaya to a ɗau ɗayan da shari'a ta zo da shi biyun da shari'a ba ta zo da shi ba a watsa masa wasu ka ce a'a ai tafsili tsakanin wacce ta tare da wacce bata tare ba idan ta tare a karɓo ku in bata tare ba a ɗau ɗaya to saboda haka aka tattauna dai tsakanin wannan wasu ka ce inda shaida akan ukun ne ko a rubuce ne ko da shaida wasu ka ce a ukun in a rarraba ne nasa keke nasa keke nasa keke akwai maji tsakanin nasa keke saki uku da kuma nasa keke nasa keke nasa keke na sake ki kaga an gama da wannan ta sako kalman uku ba ta da muhalli na sake ki na sake ki na sake ki kuma sai a samu kauli biyu na sake ki shine sakin na sake ki taukidi ne na sake ki taukidi ne inda larabci ne su ce dallaktuki thumma dallaktuki kuma dallaktuki wa dallaktuki dallaktuki fa dallaktuki akwai manci tsakanin wawun da fa'un da summa to sai a zo a warware a tsakanin fuqaha'u wannan yanzu yana cin abin da muke ta tattaunawa saboda a cikin tsarin abin ɗinmu na ƙasan nan wanda kotu duk an rubuta wa duk wani alkali da ke shari'a a najeriya an ce masa in ka saki mata ka saki uku uku ne to mu da muke fatawa da su da suke hukunci to ana samun matsala shi sa dole muke ta ƙoƙarin yadda za a gyara shi tsarin kotunan su dinga karɓar saki uku a matsayin ɗaya in ba a yi wannan ba to fatawarka za ta yi ta cin karo da hukuncin kotu inda abin zai faru mutum yau matarsa saki uku a kalma ɗaya sai zo a burinka na faƙihi sai ka ce ai akwai malaman da suka ce ɗaya ne da aka kamai da ita ba shi kenan maka gama aikinka to sai ta je ta haihu suka samu 'ya'ya suka 'ya'ya tana da kishiya sai ya mutu da ya mutu sai kishiyar sai ta zuga 'ya'yan sai suka ce ba su yadda da waɗannan 'ya'ya guda uku da aka haifa bayan saki ukun nan ba su kai ƙara kotu da aka kai ƙara kotu sai alƙali suka ce masa babanmu ya saki babarsu wannan bayan ya sake ta saki uku ranka ya daɗe sai je aka ce aka mayan masa da ita bayan an maida ta ɗin ta haifi waɗannan yaya uku me matsayin gadonsa a kotu abin da zai fara duba shi ne akwai auren sai samu babu shi to tun da babu shi 'ya'yan da suka biyo za a ba su gado to shi yasa sai mutum ya yi tunani shi yasa wani mutum zai eh, wani ya ji na yi fatawa a kan cewa akwai malamin da suka tafi akan wanda ya saki matar saki uku a kalma ɗaya ɗaya ne sai biyo ni gida shi kuma yi matarsa haka sai ke so mai da ce a'a ba zan mai maka da ita ba ba zan maka wannan fatawa ba sai ka samo alƙalin da zai karɓe ta ya rubuta ta a sa a matsayin yayi hukunci da ita in ba haka ba akwai abin da zai faru to ya ci sa'a ko ya samu alƙalin da iyadda ya ce shi in yi fatawa a rubuce in zuba dalilan zai karɓa ya sa ta a cikin fayil ɗin ya mata sitamfi ta zama hukunci in ta zama hukunci kaga ko shekara nawa ba za a zo a ce 'ya'yansa an haife su ne da fatawar da ba ta da inganci a kotunanmu ba in baka samu wannan tabbas din ba to kakkai wa mutum fatawa da saki uku a kalma ɗaya ko da kuwa kai a fatawarka saki uku a kalma ɗaya ya furin jaye da ɗaya ne yanzu ƙasar libya malikiya suke da muke malikiya kotunan su irin abin da muke amfani suke amfani da shi amma su sai suka gyara nasu constitution din na musulunci sai ya dace da kalman saki uku ɗaya ne duk aka gaya wa alƙalai aka gyara aka yi amendment saboda haka da mutum ya saki mata saki uku in ya je kota alƙali ɗaya zai mai da ita malikiya suke amma a matsalar saki sai suka saba malik suka ɗauko abin da ake zamana a nufin salari salama suka sa to kun ga wannan shine dalilin da ya sa za ka ga wani abin sai ka ga mun san shi amma mu kima fatawa da shi saboda abin da zai haifar na matsaloli a ai maka fatawar da ko an je kotu ita ce amma a fatawar tsarki da alwalatin da ba kotu ake zuwa a kanta ba wannan muna iya baka hamma zahiriya yawwa amma a sauran fatoyin da in suka je kotu za a ritsa mutum a kawo masa littafi shi ba zai iya karewa ba to akwai matsala to shine dalili wanda yace cikin hadisin bukhari ya ce har ka kalli matar ka kalli matar da ba taka ba to malam wani irin kallo kenan ka in kana son ka aure ta ka ce a cikin bukhari gaskiya ni ban ga wani hadisin ka zo da shi sati mai zuwa hadisin da yake kakka kalle wata mata kuma yana bukhari ko akwai wanda ya riko shi ne gaskiya ban taba jin wani hadisin ba yauwa kamata ya ka rubuta a wani babi ka gan shi wanda annabi ya ce kakka kalli wata mata wanne ne yauwa shi ne to shi ne wannan ya ce malam addu'ar da ake bayan kiran sallah wadda annabi sallah ya ce a yi masa ita ake fara yi e wasu kan ce ita ake farawa tunda annabi ya ce da an gama kiran sallah ka ce Allahumma rabba hazihi da'awati tamma akwai kuma a salati ga annabi akwai raditu billahi rabban akwai tartibin amma an